Saboda. mai gida ina ka? Wallahi zan tafi zan tafi zan tafi neman kuɗi wallahi. To baka da labarin an hana zirga-zirgar nan ke da fice? Kuma ina zauna wannan yaron waye zai ciyar da su. To ka je wajen ciya man ɗan isa mana yana ba da shinkafa kwano ɗaya kwano biyu kwano uku har buhu ma. To kuma in ya na je na karɓo shi ta yau kuma ta goma ba. Mai gida ka je ɗin da yau. Wa'annan yara da Allah ya ba mu guda bakwai. ko a makota ma ta yadda su ni ba ko na je na karɓo ni bai na tafi dan tafiya nan tunda na niyya zan tafi kawai tafiya zan yi zan je duk inda ka je ma dai wannan hige da fitan an hana me gida tunda ne na baka shawara wa ka je idan aka killace ka tsawon sati biyu shi ke shikenan Ba zan je Za a killace mutane ba a zuwa Ba abinci ba komai ba dole. Bakin titin ma babu motar da za ka hau kai. zan Allah kawo zai Boda nake so a kai ne. Boda. Boda eh. za ka bayar. ba da dubu uku.

man sadauki wai ake mutane suke ta gudu ne idan ina da na zauna kai wannan cuta wata irin cuta ce ta yi gona Najeriya alam ga aski aski ne ke so to yanzu za a yi maka yanzu za a yi aski daga ina na ta kowa na zo kuma na hewa ɗaya suke ta yi. wallahi mai wannan na da shi ni sani ba kuma mun yi hannu da hasa uku ma daga baya nake gane na a taimaka mu da Allah ya magana ruwa wannan to da ku amfani da na mun ku da samu shi kenan doctor doctor ko da gaskiya kasa abin nan fai zai shakka mai nasa ni kuma ina rayuwar ne kada da wata wata kila ai ka san mutane san wanda kuka cika sun na ina dai zan shako duka kuma ka gadi na rikice ma wallahi wanda yaushe ku dinga wanke kuna da irin wannan a ba zan yi in za ka ci abinci ka wanke hannunka da wannan wannan abu wani yau nan kiran zaka yi na magani da hukumar lafiya sai da shi shi zaka rika wani kai shi shi Allah Allah malam ba Allah kiyaye to na gode Allah so na gode wa alaikum dan ba dan mun ba to uku a kan hanya ana zuwa garin nan naga ana ta gudu to mai gida kai ne na ce kakkai tafiyan nan ka ki ji ka tafi a wannan cuta a akwai ta da muna ta wai wai wai a akwai cutar nan to mai gida ko ka ne ɗauko wannan cutar ne wata ake kira corona take ko kwantarola Allah ne masani to mai gida ni dai ba za a rabe ka ba Ya bari in je gidan aminin ka Musa in gaya mai ga abin da ka ebo mana ka taho mana da shi. Anya ah, wannan ba wannan cutar ce da ka kwaso nake jin labarin da a duniya. Ina zuwa garin nan kowa yana gudu. Gaskiya ina tunanin ta to amma kuma akwai wani bawan Allah bai bada magani. nan nan kauyen mu kusa da mu abdullahi ne ba da magani ina ga gurin su za mu je watakila za mu samu magani wannan ko ma watakila domin yana ba da magani ba ma irin wannan cutar ba cututtuka daban-daban yana ma da yana ba da magani wani abdullahi na san yana na ɗana ya rai lafiya ya yi tari wani abdullahi ya ba magani ɗana ya warke ka sani ko na sani ina ga gurin su za mu je gaskiya ina da gurin su zamu ke mai ɗakin sadiya saboda ka shirya gobe da safe sai a zo da mota ko wannan barka da yamma barka da yamma lafiya lafiya lau wannan bawan Allah dan uwana ne eh. to yayi tafiya ne eh. shine ya dawo da cuta gaskiya ne ya dawo da cutar nan mun yi abu mun yi magani mun yi magani abun ya kici ya kicin yawa to shine muna zaune a gida wani ya kawo mana labarin ka gaskiya ne cewa kana ba da magunguna sassa daban-daban ana samun lafiya ana samun waraka gaskiya ne mu ma muka garzo nan gurinka domin ko da wani dan tallafi na taimako da za a yi mana Allah ne mai kuma za a jarraba eh gaskiya ne za a jarraba Allah ya za a samu alaka to a tahe shi sha mu gani sannu sannu sannu yanzu za mu iya tafiya da wani maganin ke ba shi a gida kenan eh, da kuna da nisa a iya ba ku wanda yake ba matsalan Allah da sun ana ganin sauki eh gaskiya insha Allah za a samu wani kasu gaskiya ne Allah saka da alkhairi Malam Musa abokan tafiya ta sun dawo kuwa ina dama kuna da yau ku tafi kenan kuna da yawa wajen goma ya biyan nan a sauki ya samu wanda aka kawo ba magana da shi yana magana ai yanzu ba fare wannan binciken su ai sai mun zauna tukun dai ka ƙara warwarewa tukun sai a bincika a ji inda suke su ma ni da wannan maganin dama wanda sana so a kawo ni saboda magungunan sa masu kyau ne wallahi ai ba mu da labarin sa kwanaki ma na kawo yaro na yana tari wallahi da kawai kwana biyu yaron ya warke wallahi ba mu da labarin sa a inda magani ne wannan ya baka magani to gaskiya in ka gaba a warke ba to to gaskiya rai lafiya nan ta tafiya ce babu da labarinsa to amma yanzu alhamdulillah ga shi ma ga shi daga zuwa wanda aka kawo ba magana ba magana an kawo ka rai ku kai mutu ku kai ya tuna ya kawo wani ka ka tuna ka kawo wani ai alhamdulillah alhamdulillah amana na alhamdulillah indai akan magani ne gaskiya ya shahara gaskiya ne ya shahara kasa kasa tana zuwa wajen karɓar magani saboda haka Allah ya ƙara mai jama'a amma amma Allah ya amin amin raba hmm? daga wannan aka je sai a jika to sai a jika sai a sha to hmm. to a gabar ta bala yanzu me abin sadaka kuma eh, wannan ai wannan saboda duk mutumin da ya zo wurinka eh ana samun sauki to kaga ai ba a yi batun da Allah shine mai gaskiya ne wannan Allah shine mai saukin ake so gaskiya ne yawwa sauya ake to babban da Allah wannan yahuwa ce ba matsala to yawa ba a yi ba Allah shine mai mun gode Allah saka da eh, Allah ya taimaka dai to Allah saka ta yi za a samu lada eh, gaskiya ne kwarai ma kuwa to Allah saka da kai Allah ya dafa Allah saka da kai eh. to ga abin sadaka malam to abin sadaka shi eh to mun gode to Allah saka da kai Allah ya bada